الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ولوج الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya ci gaba gani da karatu daga littafiyar riyadu salihi ya limam nawawi rahimahullah ta'ala idan karkashin kitabu adabi safari babu adabi sairi wani nuzuli wal mabiti wani nomi hadda karshe karkashin babu ci gaba idan hadisi na yanayi na hadisi 966 ga wa'an sahal ibn amrin hmm? 33 هو عن سهل بن عمرو قال لي سهل بن عمرو بو وقيل دغ امغا ان شي غ سنوي سهل بن ربيع ابن عمرو الانصاري المعروف بابن الحنظلية نابي ابن الحنظلية وهو من آل بيعة الردوان mini zai yi ji ato riduwa na gwamu yo kala ba marar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ugwagan biba'irin birakun wace gan kan na hika zaharuhu bi batunihi zumun wọ́n lábàgbàkú gbogbo àgbàkú wọ́n yẹ fọ̀ntàn tẹwà gan ngọ́rẹ̀ tẹwàrẹ̀ pẹ̀gbàkú nga labatukun zumu na bi ma'ana madagun faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam gai takullaha fi hadhihi al-ba'i ittaqullaha itsa soko fi hadhihi al-ba'i me yake dabban najo almujamati dabba na shi gangana farkabuwa salihatan etu wangi wa kunuha salihatan emeji wangi Rawawu abu da bi isnadin Sahi, Alimamu abu daga gube bi isnadina wa tazuna wale ga hadisi ne lauga zuji bolo-bolo lo bayan dabba inna Allah ka taba lihsana ala kulli shayin sakwa bolo-bolo katace yin dondo iza kataltun fasilul kitla ya ga wuye gaji wuje wai za zaba ya maga sun dabba mafasilul ziba ya gaji zunge gama la na yabo bolo-bolo jin lo bayan dabba ma a nabi sallallahu alaihi wasallam kan na zagaye na ibirayi na lagungan wafe latubu wani wẹ̀pin takunci wẹ̀pin ẹ̀pàci e wẹ̀pin ci wẹ̀pin e ẹnlọ́cici ọ̀gọ́tọ̀ dabba na ibirayi na gawa gaji ba nlọ́ci wacce a fi tubo a nabi sallallahu alaihi wasallam kan jijiyan ɓacin gaga wàílé gẹ mini bolobolo jí ló bẹ̀yẹ e dábọ̀ gagẹ́ ìjìbẹ̀ nẹ́ẹ̀mọ́ lókùkù ẹlú jí lukon yi soso yi bishe wajen na kina suku eju na pesona ko eju na fi gana wafe da yi eji ku wace annayi yayi na caji wala za nga wale na jide di anna da mini bolo bolo jilo bayan dabba mini bolo bolo jilo bayan dabba ma suku kara na gaga azu pena ga lautauma mini bolo bolo jilo bayan dabba daidai wa ya tuwa mai ji amfani galmi ku da karkashin yawa bona kiwa yo kiwa fiyo ba wa lecho ba wa facho ya ne kata wa gaji kula gangani biyoyi wale zanu ce je doko zanu ce je rakun zanu ce je titagi wude tu amma kiwa jo wa ji kula gangani be wuciya wale ga ne ji daidai bebe mu mina hadis ne laugan ezu jarifku gani be jabbe karayi da tosayi da sauransu nga wale yi riba na jodogon wada ganin ya ka jafe zu nga wala nga zafi nga bayi ba mai makonin wanda zakarayi nan nga wale wacin bicicin wani ba ne wani ba ne wani ka zajen wuju fi lawai na ba na wani nan nga wale yin nan wale arifku ba nga wale mini yana hadisin ne wube na dabban da ci dabban gwai ne zatuna kaunga iraku kaunga doko kaunga tataji imma yabo nuwa ma ya tuno wa gulo na wa ilu ana imma yabo ni lafiya da duniya ya tuno wa gulo na wa ilu awon ana imma so mo gbogun pe saba udaga ni biwi awu mo madatakan wegun wa le ga iri na jiga da dabbe wani wuna da zai ci da lamarin na yiwa wai kan ga ujin wujudu loba na wai wani nga fawaza zai ci ake da ba kwani bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga mai shi ma za ci dabo za ja lamigi karo bi lamigi karo bi abi agugo sallah ko bai bai je shi a mm. tashi wani nan mun ji daidai ya za ci shiga wuya je experiment ta ji babban gishi na jamana wọn kù láti bá ń lóṣo wọn gẹ̀ nílò lágùndà lẹ́nu lóṣo ẹzà jáàjì tàbí òun lẹ́yà yìí amma aláwọn alá aláwọn abanikan kó a zọ́zọ́bí ko a mọ́tàn ayò kó a di kànzán ajé àrùn ajé na jìbì náà àti rẹ̀ gan ẹgbìnàgá àwọn tí tí kókó lọ́wọ́n yìí náà tí wọ́n àgẹ́gẹ̀gẹ̀ náà jìmìrí kí tí mọ́ àtọ́ ẹgbẹ́ Mm-hmm. ya gaji experiment wuciya ayi wuce mata aiki a masu kuma kibo za a yi ke bukata ga na laye daunin hamalatu umuhu rawar da hasu kurha wa hamlu wa fisaluhu talatu na shara ba yi da bukata ga na jebuwe e e love elowuwe wa alkaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini za yi da bukata nan waje bukata yi na wa yan alita na ji wa fere act gani bai yi zane lo zane shi zane matan zane gaggan zane jikazan zane jikazan zane bakatun zane yiwe kawai gibabon yi da bukata nan abu madan wa uzura dabi a magari sa ci ta a yanzu kacan ade ade zaɗawo magi bagwangi a shegi wucewa amma nazarin laɓatinwa wale lege jiun na gaji wẹ̀lé vẹ́lá sáyẹ́ntì wo tó ṣe jí dẹ̀dẹ̀ gbogbo ń jórè àwọn bí a nọ́tì rẹ̀ jí lẹ́wọ̀ gan wẹ̀lé ìdọ̀nà kan wato àtàkùn dẹ́bà oúnjẹ bukata yẹn ládùn wẹ̀pá ní ju wẹ̀pá ní kú àbíṣewò ìpalókùkù kí èjì ó ké fíl ojú kò là alẹ́mọ̀rọ̀ kò lókùn mọ́ra kò lókùn mọ́sọ́lún ara ìyẹ́ kì í yìí bàbá ìbàyí òṣàtù ti dáná tí ó àgẹ́rẹ́ ìzànà yìí bàbá ràkùn na kó na yí zàwọn yí náà dẹ̀fẹ́rọ̀ sọ́rọ̀ su lẹ́kìá e yìí وعن أبي جعفر دبا أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ما قال قال دفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fondoci wọn lata zumungu wa asarra ilayya hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ci gaga la uhadithu bihi ahadan minan nas e ga wuci na annabi sallallahu alaihi wasallam ga wuna su soci da na fa. wai lubba ta ya zaga ko? wakana habu matatara biyu rasulun law hadithu bi hadan lin nas kana habba mastatara bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajatihi yana nabi wa kana ma fi ahabba mastatara bi rasulullah yana nabi sallallahu alaihi wasallam la kamini ko la so mini li hajati ka kulunga ga wa da wo bukate wuna ga au ha'ilu nakhlin ha'ishu nakhlin eh gaji yan ṣùgbọ́n ra ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n dòmí náà ìmàna láti dé títí kókó sọ̀dé títí náà ṣùgbọ́n dòmí náà sáábà ń gájí bó náà rà níbi gágẹ̀ẹ́dẹ́ ní ìwò àlẹ́gán àdékíọ̀ wale wa de na ga kuye na yani ngato hadafun aw haishu nahli nahli nana yana kana yi ha'i ngai ha'itu nahli rawa muslimun rawa muslimun hakaza muftasalan wa zada fi al-burqani بإسناد مسلم بعد قول حائش نقل فدخل خائطا لرجل من الأنصار فدخل حائطا لرجل من الأنصار annabi sallallahu alaihi wasallam ta ga da latin da ci wale latin na dan ba ci ci nan ga hayi to ko annabi sallallahu alaihi wasallam ma ga da latin da ya min madina ci jo fa idha fi jabal ni ya latin wancan ma annabi ci da rakuyi falamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuna falamma ra'a rasulullahi ko ka kuna rakuna letuciye ciye na jara-jara kufe tiwu wa zarafat ainihu egu babu mafi kwagiye fatawu nabiyu sallallahu alaihi wasallama a nabi sallallahu alaihi wasallam ci dabara kunana fama saha suratahu a nabi sallallahu alaihi wasallam ci fe zogwa tozo aifina magu wa zafarahu sai ya guba abu ne fage da na gaji zugun fasakana wuce hacin tabi mana gece ba faƙala halib gamar rabu hazar jamali zai ce ciyar zai ziyun rakunana liman hazar jamalu ziyun rakunana faja a fatan minal ansari ba rufin da ci fe birmini ansari jo faƙala ga hazali ya rasulallah rakunna na yawuyo ya wuta ce ce ci faƙala a nabi ga ta taƙin lafiya zilbayima wasu da su kwaye tiye dabba na ba allaci mallaka kallawu iyaha na ce ciwula da mulki yawa bunci da karkashi yawa buwace don yana fa'in na wuya shku ilayya

wato di ibu huwa mai lulu wala ma'ana wai luci wala ta tun ja biya wani wa lulu madadabi wa da latudan ko ƙaunuhu zafara huwa hu bi kasri zal al-mu'jama wa iskan al-fa huwa lafzun mufradun mu'annas قال al-lugha az-zifri al-mudhi alladhi ya'raku min khalf الموضع دنا الذي نتو يعرق وقانو من كي من البعير من البعير من يرى كنبو خلف الأذن زميان تقبع قوله tuzibuhu ai tucibuhu walujiwala lole mini ena hadisin na wuna Nga ardafa ne rasulullah sallallahu alaihi za ta yawmin khalfahu nene laudona ga wala za ta zuma ya hatu babu na dai mun doki kan tafi kiyan zisha bi sallallahu alaihi wasallam la ta zuma bu inda ko ji ganewa zishi annabi zuma bu na na annabi la tu ne za tudoko lola ta zuma bu na tu ta ne za tataji lola ta zuma bu na tu raku lola kaza dikiya muta zumbo ngato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji hanci so zamani na ba laifi wala mashi wata gutu zaka zaguta ko? shagen doganiya mini yana hadisin da wuna zane gaje tuci na na dana uya to zane uladiya na ngole mini woyo ta zane uladiya ringa to zaka zaguta zumangu zagubu dabba ni kun ji zalunci wuya gaba wucin mini yana hadisin ne wuce na e gangoci dabo wallauta zangoci wo yirke mini annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya sahabin nasu sace ba ni da nan ku yau ko e ga dabo zangoci wujin shafiyo ẹgbẹ̀ dẹ̀bọ̀ tó zanuwa ci wa guga yi wa hankali wa mu keja ma zane wa hankali e, wa amma keja na gawa gayo Ku ji gane wu mini yana hadisin ne wube na wa ga ya zula al'aura wuso a ne bigan yi fas aura taka wa al'aura wata illa min zauje cika wa ma malakaci ya minu kwanda in ka gwayayi ne wa ganin ba wuce yin zabi na gajen ya alladina mu li furujihim hafizun illa ala zuwajim aw ma malakat aymanuhum e ba ga zuci wundu ngai bana we wa dan gwanin sai da ga bi da magba ko wa feli ala uruye ni wale na laji excuse ko ngai bana we wa da wo bukati una mula tuto ba na wani lona umewa kani wato tsakawa ni ngole naji na laji dedia oji gbaro ula ya shisha mato tsakaji wani zai jige liye da babba ko na a fecin al'auru le yan naji dedia sanu ce wasu mai shishi wale ga zai yi saban batan ji yi wunshi ba damuwa wunde ga yawa burufin ma a tsakan dondowa ngole ko a wannan mawaci cin firi lánàá ti yá lu ètò ẹjú ìyàfẹ́lẹ̀ ṣíyàfẹ́ bàbá lè yẹn nájídé gbà ìfọ́s áwùrà tẹ́kàgbà áwùrà wọ̀tọ́ ìlànà zaujẹ́ ti kàwọ́ máa mẹ́lẹ̀kẹ́t yẹ̀mí núkà ìjọkọ́ ìjìgá ìníwà náà ní excuse ngole ba buga misali ko ni daga mawa na wọ́n ne mai bàbá náà wọ́n ya jẹ́ ẹ̀túzi yán kí yà sọ́ àgbẹ̀jọ́ daga náà wọ́gá ìbàbá wọn náà wọ́n ya yà fún ọ̀rọ̀ ilé àzàndóòrò wọn yà fún wọn náà nan doci egiga an wasu nan Na gila da wanta gani a da funu ko wagan kya ya sọ́ àgbẹ̀jọ́ ń gbọ́n ga ìwé wọn mai wuyi ìfaz aurataka illa min zaujatika wa ma malakat yaminuka yin zagi don mu na ba kwai tanwi wuce ji karaya babu ya ba kwai tanwi bàbá fẹ́ lágbà tó gbàkọ́ ẹ̀kẹ́wẹ̀ owó náà lọ́gbàkọ́ dé mẹ́tọ́wì lọ́wọ́ ẹ̀kẹ́ tó gbọ́ bàbá wọn sí ti bí àwìn bàbá gúnlẹ̀ ìwòṣẹ̀ wọn ti kéjú wọlé ẹjí máa jẹ́ ti yí musamman yin cikó jikini na wọ́n jẹ́ tuyawa ń ga alò gogari alina wato dai finally dai gani dai wagun ga mafi tinan da ce gina biti bizin gwaba hugo ifaz aurataka illa min zaujatika wa ma malakat yaminuka abejen na na dayawan shi ƙaggi na mummana wuncin gwaji maje ƙagiyar cigi ƙi ya gike wancin wa zogayya kama da wuce la'awacin yani baba fẹ́ yíu bàbá dé yíu gẹ́dì na sukun agbágbàgbà agbóhàn rẹ̀ mọ́dé na baba dai yu baba junga wa ta ila jani nga tan ba go ni ba gun fe dun so wi wa fe dun so wi baba ti wa te mo de toro so finally dai gini ba diki ayo ido bi ti suku wa se anu na fe ti yi e ji fe diki ye je diki eji ti yi lẹ́tẹ̀ gbẹ̀dẹ̀ ndị òṣàwà báyìí ǹdẹ́ ilé ẹjí gẹ̀hún lẹ́dáná àbọ́ sọ́bù yìí bí ndị ǹgẹ́ṣẹ̀ táńdé ó mú fágẹ́ níbi òyìn àmáhùn láti aka mọ́ndọ̀ tí a kágẹ̀ gbìyànjú ní ẹ̀dàmọ́ òṣìṣẹ́ àmì làbárò gẹ́ fìtínẹ́ ji, ẹjí ǹjọ́kọ́ ẹjí gáà wane gan to iri haliri nan nan doci ya jaji wa feje kayaban ya juji kwata majinin ko? wa feje waban ya juji kwata majinin fe cule wa feje ina wuya jiban ya juji kwata majinin fe ciwajile ko? ba a sai zayin gumbo bishop ni kai kawai kaji na jima wace an to bayan tuyin zagi bata na majinan a mai cole ko? kaji yin zagi a feza ndoki vest kọ iwọn adọwọn adọwọn bọ feza yi ko? ndoki oto daga ide jude iso nga brazil adọwọn feza yi wọn lebe nga aga ti bọkọ ọrọ yayi udabo gwazumu udabo nnu udabo babu udabo nga suyo so dabo ya alhaya omi na imani e fáìlì náà ní pẹ̀kú ẹ̀yà lókè sá kọ́rọ̀ gáde mú òmù wọ́n wọ́n wọ́n ṣiṣẹ́ kárùfútọ̀ ń gáfà mà sáṣì gbogbo mú kárùfútà ó jẹ́ ìbòdì káńgà rẹ̀ bọ́ ní ẹjú jíjí mú kọ́rọ̀ àmá tò sí kí ọdún lúwà zùyédé muhimmanci da lámínú ohun daunde kí a ń ṣe muhimmanci yes fíìmù rúrú chile fíìmù hausa chile fíìmù yẹn zia fúlàmù chile american film chile documentary kwara ọ̀nà chile pornography chile internet chile youtube chile tiktok chile akéde gúrúùpù ìdẹ́gbọ́ yẹn ẹ máa tẹ́ tiktok yẹn fíìmù nù péjì jiná lẹ́yìn dé studio kó studio kó ìdẹ́jì náà pátá fasadi gẹ́ spray o. àtọ́ association zai jeji film da zai jeji music kunin fenci na su àtọ́ ọ́fíìsì ìwò àmọ́jẹ́ tó jíkí na ṣe bàbú kábọ̀ àyẹ̀wò sí ọ́nà adé ní kó ci ní ọ̀tí dẹ́gbó gọ́vọ̀nà ní ọ̀tí wọ́n tó zàbẹ̀ ń gbá nínú na wázà na millions of naira ne cin wa account bọ́lá sáà hankali fata yin jejjega ma ga fungan ji sukun tarbiya ta ji lalace gan sakwaki da lamari ta aje an yi nan alhaya'u min iman fasna ma shita wa mogan waje da yusma ina maga gani da zine alfashe na kiya gani duyi ga mala da sabu zari'a ce kai ebo zuyo ordinarily waye za panti ko shot ni ka fo la ke sarero e mo kibo eh wa susu ye? ban be ba ni o ke la je bo ka yo notice that hmm Allah dai kiyaye mu kawai ẹzàgbé pépà machine gbogbo ya ní òtí kabu-kabu jan student gbogbo ìzàgbínlóṣì ìjà ijabu kawai wula tí ta biya nufana fọ́nà kuku kùkù kiyaye ta ta mọ̀ fìtànú mini yana hadisin ne ubeni waje tabbatar wai mujaza ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya bani rako ya kujiti ya ya nabi gale raku ya obe da sai luji ciwo mini yana hadisin ne ubeni wajibi ce umunin jibe kirki bi kwa kai tun dede no li anabi le rako ne hali ya nabi susun son wa ga gizi mu rako nan no di shi na Ejije la ẹjíṣẹ́ zá zádẹ́gbìyàn zíwújìnà ẹjíṣẹ́ láyá zádẹ́gbìyàn zíwújìnà ẹjí ndọ́chí mẹ́dà fẹ́gùn gáàrí tó kan gújí bá tó kára ní ẹjíwà fẹ́ tí ó káàbí tẹ̀gún tí ìlúwẹjọ́ kí máa jù ayọ̀ káṣíà àbọ̀jíbá agwọ̀ gato oyin amma ba kula ya al'amur bil marufi wannan ya anil munkari dan da bai yana zamu ga gito ga wa maga to ga gimno ce so biyo wace wa ga wawo a to ya ji ko be di hankali an dan mun wa ga wuya ai wuya wuya wuya zan ro mai mu eh ko so ci leba wa guji ma da magunga da yi mu wayu ja wayu fiya umalago na wajen da ci waya ci tacuna wa mumma beije wa maga wace ka responsibility a karuwi rashin basira baba da kotu ga ya gina umarnin wuya yayin zagi nan wuga kara gini gama kara gaba ba ke bayan ji daga irin na yoni ɗagi ma firamar jigu sakandare kan gani tun daga umar biyan wannan ne wuya na wucin nan da gima asun na ji da nan sun daga yajin gayar buga sun lanin yi tun wa wunci toshi amma kí ẹgbìn nàíjíò tí wọ́n fi ò tí wọ́n fún kájẹ́ ní ojú mẹ́rin àná tọ́lá jùlọ násìrì sí ẹjà násìrì jẹ́ jìkún sẹ́kẹ̀ndìrò kánga nan na ce bezan da ne ga kanwa ya ya kube, wa ya waye wa ga aji wuce bugu gancan nan da kiyayen gbogbo kawo ce bezu kotu ẹ́ ẹ̀ òdí ẹgbẹ́ gẹ́ǹjì zúkú gan alá àwọn ẹjíkára lẹ́nà ẹjí aláìrùn tó jí wọn ayẹ́ lọ́kára jí wọn gan mọ́ ah! nishagun ga walal mauludi lauris ku hunna oke su wata hunna bil marufi inna laka Allah ta ju a fi a ni gadin waga da alijanna la ta ju a fi a mada goya wala tara wa ma zayaguwa wala ta zama wa ma wanuwa wala ta zuwa e girma wuwa e ni biya adamu nan nga provide ngo le ani biya adamu aja aje no to inu ama nga da ji je to ye inu to ye ju to e won to won to adamu bu ya da wujo wa ye baba ni na responsibility e na wale dana lafiyu makantu tarbiyu munijubatu nga sunna zai tabo a babban nga sunna wani wato sunna wuce tabo ta yafi a sauka tulo wai a wai baba ya fi a wai baba ya fi a gama na wasu kacin ejiminci agun gaji na gabi a ṣe governor ko president ko commissioner of police ko professor ko vc ko zakon doci wa gaji wa yoni lokaci we lokaci ga wage min da wuce na wuce zan da cewa lajibu wo ba ga wala credit wuce go finakan gama na ozo egogo na je wu ma beje no ga responsibility wuce check egogo nan na lissafi nan na cike nan na cike cike to e woto na ube daga tabayo ba nan wa ga ga ga gwenwa àti jẹ́ i àrílẹ̀ ti ṣakábára yìí gan ẹjẹ́ àtúnwà àwọn ènìyàn káàkiri àtúnwà sóyè náà ti káwọn gájí ó sókí dẹ̀ wọ́n àti sókí ìgbò kàzánà dáadé ti ah! wunje da ẹ̀dá wọ́n àdá àpíìlì dé wọ́n ilé gẹ̀rẹ́ dé wọ́n sáàjì káàrọ̀ náà automatic wọ́n sáà lágẹ́síà wọ́n wẹ́lẹ́gẹ́síà wọ́n gbogbo tunani ló eh? eh? ti yẹ dẹ́wọ́ ìdáná méje tíárì umeji sinaya umeji owó umeji èdè imi ṣe ń bọ́ ní gbẹ́jì ìbí agẹ́lá wúwo ní pátá umepa ó ti àmá bọ́ ń wọ́n ti á kí wọ́n ti dá àpílà ń tẹ́ dá àpílà náà tí èdè tó lẹ́ àgẹ́tẹ́ bú mi náà láti àpílà ń jẹ́ ní ake ẹgbẹ́ jí àfíìlì sọ́nkún àfíìlì kí a mọ̀ já àgbẹ́tò ẹgbẹ́ níbi gan fọ́gá náà àti àgbẹ́ ẹgbẹ́ òzúrẹ́ ìgbà tó wò ní tí tọ́gbá ní ọgbàtà mẹ́tí àgbẹ́ tó yẹ wọ́n náà wúya sí àfíìlì ó gẹ́lá náà ọgbàtà gbájá kẹlẹ́ ẹgbà ní làbárì fẹ́sùn fìjìn ó tó tìlẹ́bá ya ganda ba fata mu ke ga yanzu na ya aka ta wace ne obo ya yin nan kawo yi jima wa lo fe da bede ya e fe lo jima ya ji e gani ebo to ohun be e ji one kina ati adiki o ati asadoji zan da jidi wala walu jin nan na je wala jin nan na je nan na je u be yu ya de jin ga gina ju da makanta mulu de tarbiya wangi to mo ko to islamiya he de fe ju lo nga graduate university sa be jinde wa ro gwe shi mi u tibi take credit kaga mutumin banza ko mini yana hadisin ne wuna ga lakiyar dabba yi mai gigi be fifi wogun madan zalunci yo wowun wo zalunci yo wo tubi na ku zalunci yo fuka yu kashi ba bugan da zalunci yo ko wala karautu na ga azu na zalunci yo mine na hadisi na wala ga dabba da fili na wala tuke moto giyo dabba ji magali a nabi ya ɗoga a nabi soko da nan nga malalu li a nabi yana fiye ku giti a nabi kuntile lalu ce nan jila wazo wọn ta e buga mu jaza da mu mini yana hadisin ne ube na musulun cewa ga ajin adalci a yazainin dondo kawai kafiri kawai dabba lóòlé e ìlàgá níjiwọ́n àbẹ́gá ngẹ́rọ àkún ewuyo ewuyo ewuyi àyà obì ewuyi ya. E yana waje na gyamar ramin ku munkaran fali ga yiru biye bi fa illa min sati fa bi lisani fa illa min sati fa bi kalbi wa zalika al-iman hadisi karshe ba din nan an anas bin ba anas bin malik radiyallahu anhu qala ga kunna idza nazalna manzilan ayati aga ci da nan la nusabbihu ko ayeji sallaina fila hatta Na'ulla ulla arrihala sa ga etuci shekara karane ikebe na sa gulo bezu rawahu abu dawud al-imam abu dawud ga gu bi isnadin isnadina la sharuti muslim qawluhu la nusabihu ay la nusalli nafilata yaji sallai e nafila wa ma na nuyi? annama irsina ala salati to ne yeje egbaji gangani be boye be kodari ya salla jina la nuqaddimuha ala hatir rihali ye lu shuja lulu e kaya ye na ketiya dabba na jaye tunona wai rahati dawabi gande fi fayan dabba jiya ti wa wo lo sha mai ji wo lo ye ji ko olóòkè ń dòtse ìṣì gángan níbi ràkún ìṣì yẹtì àti ìṣò kàkùnrin ẹ̀yà àti ìṣò dánáná ọ̀nà agọ́wò lánàáfíìlọ jìnnà ngọ́lẹ̀ kàmí ẹ̀jìn náàfíìlọ sókún agàdà àbára àkùnrin ibi dọ́bà ní ìka tí pátá agúlìkí agúlò agúpẹ́ ṣíṣí ẹ̀bùtò dọ́bà jọ tó àfi adìyà afá wọ́n lé ní ẹ̀dọ̀mí bolóboló ní ẹ̀jì ló báyán dábọ̀ ọ̀nà wọ́n àdìgọ́ tó ẹgbọ́ ní iye wákẹ́ yà àdísálà náà yẹ̀fẹ́ látara yẹ̀fẹ́ sọ́fẹ̀ ẹ̀jì bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ yìí ìgá sádìdé wò kọ̀ntínú kó ìgá sádìdé yàdí kí àyán yàbí ló kàrà ní kí ni àà wọ́n lé ní ipá tó dẹ̀mí ní ẹ̀ E ya katu in yole na yana hadisin ne ke wude na ya ga ci da nan ewa gan nga yi dabba yibo ku kaɗo sun ala alaƙun mini yana hadisin ne ke wude nan be je lawa su yayin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ya zoji bolu-bolu ya dabba shi mini yana hadisin ne ke wude na musulmi je na gajin amfani na. wuce ma lato dabba na wani tuna fanin ko bugu ya kafi ya abun na wallawa alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa